so da mai kiwon kifi wanda ya shafi irin wannan catfish i mean su wannan guri suna su as natural uh, environment nasu 18 pound kenan Suna na shehu gagare sambo an haife ni a nan garin kiro alif dubu daya da ɗari tara da tamanin da hudu ni dai zan iya ce wannan sana'a gadanta na yi a wajen mahaifina inda na tashi na same shi yana aiki da ministry of Agri bangaren kiwon kifi na jihar bauchi to wannan dai mu wanda muke kewatawa shine jam'i na clarios fish eh, su ne ma'ana da hausa muna kiransu tarwada eh, yanzu ma daga nake ba da abincin da kake ganin nan su ne suke tasowa ga sunan rayu aini eh ina ba su hankali sehen. alhamdulillahi ƙarin hasken da zan yi mun lura mu 'yan bauchi mutuna mu muke da daman da mai kiwon kifi yadda ya kamata domacin ana ce idan kana son kai kiwon kifi da mu ana tambayan ka ya inda kake kana da ruwa to kaga dai mu ruwa a jihar Bauchi ba matsala bane a wurin mu na yin wannan ainihin kiwon kifi din tunda Allah ya muna da gudam wanda za ta fi din mu duk inda muke mu samu mu yi wannan harka din domacin ni ainihin ah, yaki da ainihin ah, talauci do suna ce ma kamar lokacin idan kana da kamar abin da ya shafi hypertension a lokacin da ka ɗauki wannan abinci kana bawa kifin nan kana ganin suna juyawa suna ce suna wannan nan za ka ankara a ainihin tamban ka ya kwanta eh sai da maganin hawan jini bifin ka sai ya kwanta saboda kibi gaskiya yana lokacin ba ma lokacin da yake daɗi kamar lokacin da ka ɗauki abinci ka suna juyawa har suna ji kamar riga kana jin daɗi kiran da nake yi wa gwamnati din da ta taimake mu a shigo mana da kayayyaku na aikin hidiman kifi wanda aka modernizing ɗinsu wanda suke kasashen da suka fi mu ci gaba suke tafiya a kayi su masu mori abun yadda ya kamata saboda mukan hau intanet mu gani wasu kasashen nan da suke hidiman kifin nasu suna tashi sosai akan hidiman fiye da munan kasar najeriya eh, wanda abin da ya shafi kaman abincinsu nan a taimake mu in ma kamfanoni ne masu karfi za a kafa mana su suke yi mana abincin yadda ya kamata yadda zai ba da sakamako mai kifin ba tare da mun saye shi da mummunan tsadan da zai zo daga baya ya sa kai mai kiwon da ka shiga ka samu discourage ba